Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ya tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai. Salati da sallamawa da yayin da ne Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Da shi da sahabbansa da iyalansa da muminai. waɗanda suka bi farkinsa har zuwa ranar tashin alƙiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin muna yi mana barka da sake saduwa a wannan rana ta asabar wadda ya dace da ashirin da ɗaya ga watan jimadar saniya wata ta shida hijiran shiryen halitta shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da wadda ya daidai da sha hudu ga watan ɗaya miladiya dubu da ashirin da uku in ya tabbata Allah madaukakin sarki ya sake kaddara saduwar mu don ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka fariqus salihin ila rabbil alamin na Sheikh Wahid bin Abdul Salam Sali hafizahullah ta'ala ah, muna babi da ke magana akan falalar sallah a farkon lokaci ko a cikin lokaci mun karanta fakara ta farko har zuwa ta bakwai mun karanta bakara da ke magana kan cewa yin sallah musamman a farkon lokaci yana daga cikin ayyuka mafi falala a wajen Allah madaukakin sarki mun karanta bakara da ke magana akan sallah a farkon lokaci yana daga cikin ayyuka mafi soyuwa a wajen Allah maɗaukacin sarki ni karanta fakar da ke magana a cikin sallah a kan lokaci tana haramta wa mutum shiga wuta sannan mun yi magana a kan nafilfili musamman waɗanda suke haɗe da sallah suna zama kamar karanto na wuraren da aka samu matsala Kallolin mutum na farilla sannan mun karanta hadisin da ke nuna lallai rayuwa mafi albarka ita ce rayuwan da ta tsayi tare da kyawun aiki rayuwan da ta tare da kyawun aiki kuma karanta hadisin waɗannan sahabbai guda biyu da suka musulunta ɗaya mutuwan shahada ko ɗaya kuma bai yi mutuwan shahada ba sai da ma ya ƙara shekara ɗaya amma kuma darajarsa a aljanna sai ta fi na mutuwan shahada annabi sallallahu alaihi wasallam sanadiya shine a wannan shekara ɗayan ya kiyaye sallolinsa kiyaye salloli da ya a wannan shekara ɗayan sai sa ya riga wanda ya mutuwan shahada shiga aljanna sannan mun karanta fakar da ke magana akan cewa lallai sujada yana ɗaga darajar mutum da kuma faƙara da muka karanta na ƙarshe shine yadda yake nuna mana cewa lallai yawaita sujada yana sa mutum ya zama zama ya abokanci annabi sallallahu alaihi wa sallama a zama na gidan aljanna illa madaukakin sarki ya bamu za mu tashi a fakara na takwas malik ya ce al-khushu'u fi salati yujibu lakal aljanna الخشوع في الصلاة يوجب لك الجنة cewa lallai samun khushu'i a cikin sallah yana daga cikin abubuwan da suke wajabta wa mutum shiga aljanna mun sha yin bayanin me ake nufi da khushu'i ya zamanto kana sallah tare da zuciyarka da gangan jikin ba gangan jikinka kadai yake sallah ba ka kuma yana wani abu daban wannan sallah wadda babu babu kushuri a ciki wadda babu kushuri a ciki yasa alma suke cewa masallata sun rabu kashi-kashi akwai mu'aqab akwai muhasab akwai akwai kuma muqarrabun akwai kuma muhsinun akwai wanda zai zo ya shiga sallah shi tabbas ya yi ikama yayi takbiratul ishram kai dai ka ganshi ka san yana sallah amma kuma shi shi ya san ba sallah yake saboda inda ka tambaye shi ne ka karanta ma a raka'an farko bai ma sani ba ya manta shi kai shi yana kokonton ya karanta ko bai karanta ba ya dai zo ya kabbata yayi abin da zai kawai ya sallah akwai irin su aiko wayannan suna kira mu'aqab shi wannan shi shi ukuba za a masa shi bai tsammanin lada a sai dai ukuba daga Allah madaukakin sarki na kauye sallah ne kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada akwai wadanda in suka yi sallah suka idan, to sallan sai ta kalle su ta ce ya Allah ka wulakanta shi kamar yadda ya wulakanta shi tun lokacin da suka yi sallah sai sallah ta musu wannan addu'a akwai su suna gama sallan za ta kalli su ce ya Allah yadda wannan bawa na yi wulaganta ni Allah ka wulaganta shi to sai kira mu'aqab to akwai muhasab wanda zai kabbarta sallan ya san duk abin da ya karanta a sallan ya sani ya yi ruku'u ya yi sujada ya san abin da ya karanta amma an samu matsala a kona suwansa ko yana sallan wani tunani na duniya ya bijiro masa ya yi kokarin turewa tukun ya sake komawa cikin sallan can yana sallan sai tuna yanzu kwanna na tunanin wani abu ne daban ba sallan ba sai sake dawowa ko ba haka bane irin su suka biya ku wannan sa kira muhasabu to su Allah madaukakin sarki zai musu hisabi ne gwargwadon kokarin su yana su ne wanda maluma suka cewa suna sallah kuma suna jihadi ke to da shedan ne ke bijiro musu da wannan tunanin suna kokarin mai tunkudewa da faɗa da shedan ya zama salatun wa jihadu sallah da jihadi a lokaci da to akwai muqarrabun su wanda suna sallan duk wannan tunanin ba sa bai shigo musu sallan kawai suka fuskanta isa yawanci na biyun muhasabun su ne suka fi samun rabkanuwa a sallah shine so da yawa a irin su aka fi samun rabkanuwa mutum ya manta da ita iyan farko bai miƙe ya manta kila bai jira ɗaya ba sai zai miƙe tukun sai tuna a ah, ashe su jira ɗaya nai ko haka bane ya tashi zaka raka farko ya karanta fatiha bai karanta sura ba sai ya ɗaga hannu zai kafara sai tuna ashe fatiha kaɗai na karanta ko haka bane kaga yana yi yana haɗa da shi ɗan amma wancan na farkon za ga bai karanta ba kuma bai tuna bai karantawa ko zai wuce a wuce kila sai wanda ke gefe ne ma zai ce malam kaya na biyun nan ba kamar su jira da ya kai shi bai ma tuna ba bai ba ta ma faɗo ran shi da shi ba ma sallan a zuciya shi an fahimta ku to wannan ne suke kira muhasab shi yana sallah kuma yana yaki yana faɗa da shi dan to na uku ne muqarrab shi yana sallan duk wani abu na rukunin sallah babu matsala zuciyar shi bai bari shi ɗan ya shiga ba an fahimta ku yana kokari tun da ya fara sallan ya san na karanta fatiha na karanta kullu wallahu na san da ne ruku'u na yi subhana rabbiyal azim da na dago na yi addu'a kaza ne ya kiyaye wannan babu wata matsala to sune muqarrab to muhsin muhsin shine shi bayan wannan bayan kokarin kiyaye wannan a sallan sannan kuma kusan duk abin da ke faruwa a kewaye da shi lokacin da yake sallan bai ma sani baya ma sanin wannan abun na faruwa baya ma sanin. su ko ba su da yawa ku ba su da yawa sai yan kaɗan nadir jiddan akwai wani malamin mu yake bamu mu labari barista abdulaziz a lokacin suna suna jami'a akwai wani classmate ɗinsu sai samu jarabawa kamar na shafan aljanu haka sai zama yana da yawan wasuwasi ka san yawan wasuwasi yana daga cikin alamun mutu yana da aljannu sun taba shi ya zama zai abu an jima sai in ka tuna mishi ma zai ce kai shi bai kuma da gaske ne shi bai tuna yayi ba to shi har a sallah sai ga liman a ta da sallah a yi kafaran harama tare da shi amma liman har ya je su jada shi bai ruku'u ba in yi ruku'un ya dago sai kamar bai ruku'u ba kafi ya sake ruku ya dago liman ya dago ya tafi sujada shi haka zai taiwa zai tayi har a idan da sallah shi bai raka ɗaya ba kuma yana bin liman sai dai an idan kuma mai koma gefe ya kai ya sha wahala kafin ya iya yin sallah to irin wannan abokin nasu sai suka yi sallah tare da wani malamin ga malamin ga abokin a gefen su, su kuma su barista suna tsawon da ke bayan tun da aka fara sallah shi wannan ɗalibin nasu har an yi da sallah shi ya ta ɗaya yana ta fama da wannan wannan matsala bayan da suka idar sai suka ce malamin nasu dan Allah me zaka ce game da halin da wani ke sai ce wani wani mana da ya sallah kusa da kai sai ce me faru suka mishi bayani ya ce wallahi shi bai ma san wani abu na faruwa kusa da shi su da suke sahun baya sun gani shi da yake haɗa sahun kusa da shi shi bai ma san wannan abin ya faru ba hankali shi yana ina yana sallan shi Kamar abin da ya faru da wani daga cikin magabata sai daga cikin manyan manyan malaman hadisi shi ma haka matsala ya samu aka ce sai an yanke wata gaba daga cikin gabban jikin shi amma sai an ba shi wani abu da zai sha ya ya gusar mishi da hankali so da lokacin babu anesthesia da zai da za mishi ya dauke mishi zafi ya ce yana musulmi sai an bashi wani abu da zai kusar mishi da hankali bayan Allah ya shi sallah yace in ya ta da sallah su zo su yanke hannu babu alluran kashe zafi ba yana kabbata sallah aka zo aka yanke hannun aka rufe aka yi komai ko motsi ne kaga muhsinun ke an fahimta ku to ba a so mutum ya zama daga cikin na farkon mu'aqabu ka zama daga cikin waɗanda za su gama sallah kuma musu hukuma sanadiyan wannan sallah sun waɗanda Allah ya ce allazina hum an salatihim sahun alladina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un to kar ka zama daga ciki in ta ki ka zama daga cikin muhasabun waɗanda za su yi sallan a duba gwargwadon kushuhin su a ba su lada ba su rasa duka ba amma ka gama sallah kuma sallan da kanta ta yi maka addu'a ta ce Allah ka wulakanta shi kamar yadda ya wulakanta ne ai ka shiga uku sallah fa ta baka wannan addu'a ai ka shiga uku to Allah ya Allah ya sa mu jaji gyara to wannan fakaran kaga male ya sa masa cewa al-khushu'u fi sala yujibu lakal janna cewa samun khushu'i a sallah mana kai sallah musamman kamar na muqarrab yarhamukallah ko na muhsin ko in ta kida kika yi na muhasab to yana sa mutum ya samu aljanna malai ce rawa muslim an uqbata bin amir al-juhani anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة قالت روى مسلم إمام مسلم يا رويتو daga sahabi Uqba bin Amir al-Juhani Allah madaukakin sarki ya dade shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala cewa lallai bazan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, Ba min ahadin babu wani mutum Wanda ya tawabba'u da zai yi aulaula fa yuhsinul wudu'a ya kyautata alaulansa wa yusalli raka'ataini ya zo ya yi sallah ko da raka'a biyu ne yukbiru bi qalbihi wa wajihi alaihima yana fuskantar da zuciyarsa da fuskansa gaba ɗaya ya fuskanta da su ne zuwa ga wannan sallar zuciyarsa bai tunanin komai sai wannan sallar fuskansa bai kallon komai sai darajar sallar kasan daga cikin abubuwan da ke sa mutum ya yi sallah ko oho ma rashin sanin darajar sallah ko ba ka bane da rashin sanin darajar wanda kake tsaye a gabansa al-musalli yunaji rabba mai sallah fa yana ganawa ne da ubangiji tattaunawa kake da Allah tattaunawa kuke manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa mana karatu da kake na Fatiha kowace aya ka karanta Allah yana baka amsa lokacin da ka tsaya ka ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai ce hamadani abdi bawa na ya gode ka ce arrahmanir rahim Allah zai ce asna alayya abdi bawa na ya yabe ni maliki yawmiddin Allah zai ce majjadani abdi bawana ya girmama ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah zai ce hadha baini wa baina abdi wannan tsakanina ne da bawa kace ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allah zai ce ha'ula'i li abdi wa li abdi ma sa'ala Allah zai ce wannan kuma na bawana ne kuma zan ba bawana abin da ya roke ni duk abin da ka faɗa Allah yana amsa maka duk lokacin da ka san ka ji cewa a ranka fa tattaunawa nake yi da Allah wannan zai ƙara sa maka kushuri, ka ƙara jin nutsuwa a cikin sallah saboda ka san wa kake je a gaban shi fa aka hana ka wuce gaban mai sallah ai ko saboda kaman kana shiga tsakanin shi ne da wa da Allah madaukaki kaman kana shiga tsakanin shi ne da Allah madaukaki to rashin sanin wannan rashin hararo da wannan a zuciya shi ke sa mutum ya yi sallah ya ga dama ya bubbuga ya tashi Allah madaukakin sarki ya shirye da to mutum an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum yazo zai yi sallan ya zama zuciyarsa tana ta fuskanci sallan ne kadai fuskansa ya fuskanci sallan ne kadai in mutum yayi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa wajabat lahu aljanna fa shi aljanna sai ta wajaba masa wajibi ne shiga aljanna in yana sallah jiwa ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga daga cikin abin da ake bukata ka fuskantar da zuciyarka a samu khushu'i a samu khushu'i lokacin da kake sallah jikinka ya nuna cewa sallah kake wanda yake hangan ka ya nuna cewa sallah kake yasa in ba na manta ba imam al-hasan al-basri ɗaya daga cikin tabi'ai Allah ya ji kai shi Fata mishi ya ga wani yana sallah amma ko babu natsuwa a jikinsa sai yake cewa law khashi'at qalbuhu la khashi'a jawarihu yace wannan inda zuciyarsa akwai kushu'i da gabban sa ma zai samu mana in zuciyar ta samu kushu'i jikinka ma zai ne zai nasu ka zai composing kansa ya nasu ya tsaya guri da saboda yana ganawa ne da mi da al-azizul waffar Allah ya samu gyara fakara ta tara malaki raka'atani ahabbu ila sahibil qabri min ad-dunya wa ma fiha yace raka'a biyu raka'a biyu sun fi soyuwa akan duk wanda ya mutu ya shiga kabari sama da duniya da duk abin da ke cikin duniya inda yau mutum zai mutu yau mutum zai mutu a bashi zaɓi da a baka duniya gaba ɗaya zan mallakin ka da a baka dama ka yi nafila ko da nafila ne raka a biyu wanne ka fi so wallahi zai zaɓi ya na nafila raka a biyu shi mishi alkai shi mishi alkai saboda ya ga dahir ji ba hushe ku ya ga tabbas ya rashin musamman abin da ake faɗan ya gani iri-iri ko ba haka ba ne? a duk wasan da muke a ko mutum bai ma shiga kabari ba wanda ya zo mutum banza a lokacin da aka zo karfaran shi ba yana cewa rabbirji'un ba da alli a a'malu salihan fi ma tarat ce ya Allah ya Allah ya Allah a dan barni kaɗan dan minti dai kawai ya Allah zan gyara zan tuba Allah ya ce kalla ha kalimatun huwa qailuha kaga wannan yake nuna cewa tunda kana da dama kana da lokaci kar ka salwantar da lokaci ka utilizing lokacin ka amfana da lokacin kafin lokacin da lokacin zai ba akwai lokacin da zaka nemi lokacin ka rasa ya kubuce ko ba zai ko ba zai dawo ba shi yasa masu iya magana suke cewa alwaqtu kasayfi in lam taqba'hu yaqba'uk suke ce lokaci kaman kaman takobi kun baka yanke shi ba shi zai yanke kai zaka jira shi amma shi ba zai jira ba zaka jira shi ne yanzu yana zuwa kai abin da zaka yi to da shi ba zai jira ba wucewa zai yi ko ba haka bane wucewa zai yi lokacin na yi kawai ka yi abin da za ka yi a lokacin karka zama karka zunga samun taswi a rayuwanka taswi saufa saufa a ai na bari an juma ne na bari gobe ne na bari jibi ne na bari gata ne to za ka halaka wallahi za ka halaka daga lokacin da ka fa gane kaza abin kirki ne abin ayi ne to lokacin da kake da daman yin kenan an juma yana hannun Allah ne kowa ka bai tazu kuma ya riga ya wuce karka yadda kuma wani abu kike ce bari mu fara rana kaza kai ka fara shi in ranar ya zo ya haɗu da kai ku tafi tare an gane ku karka yadda shedan ya yi amfani da shi ce to ai ni ma dama ina da niyyar amma na bari rana kaza ne to bari ko mu fara tare mana to ka ce mishi ni zan fara yau rana kaza in ka fara sai mu sai mu ci gaba an fahimta ku so da lokaci ba a jira malai ce rawat babarani بسند حسن وقال الألباني حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال من صاحب هذا القبر فقال فلان فقال ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم مالك إمام الطبراني يفتد حديثي أسكن المعجم انسى da sanadi wanda yake hasan daga sahabi Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam marra bi qabrin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo wucewa ta wajen wani kabari ya zo wucewa ta kusa da wani kabari fa qala to ka annabi sallallahu alaihi wa sallama shi Allah madaukakin sarki yana ciyar da shi abin da ke faruwa a kabari yasa ya faɗa masu habai cewa lauta Alamuna ma a'lam ko wala la dhahiktum qalilan wala bakaitum kathira yace da kun san abin da na sani da dariyan ku zai karanta kukan ku kuma yawai yace laula an tatadafanu la sa'altu Allah an yusmi'akum min azab al-qabr ma asma yace wallahi da ba don kada ku daina binne mamatan ku sun muku sun mutu ba yace da na roki Allah ya ciyar da ku wa abin da yake jiyar da ni na azaban kabari ji annabi Muhammad ta to amma kuma in muka jayi zaga za a daina bin mutane ko ba haka wani. Ke sa annabi ce laula Allah ta da zafa da ba don kada ku daina binne mutane to da na sa Allah ya je da ku mai dabbobi suna ji dabbobi suna ji ya zo wuciya ta wajen kabari shi annabi tambaya man sahibu hadal qabr wane ne wannan kabarin waye sai aka ce mishi fulan ai kabarin wane ne wane ne a kwance a gurin fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raka'atani ahabbu ila haza min baqiyati dunya yace to wallahi raka'a biyu ya fi soyuwa akan wannan da ke kwance a kabarin nan da duk abin da ya rage a duniya inda za a ba shi duka zai ce Allah ban so raka'a biyu kawai raka'a biyu kawai yana ka muhimmancin me raka'a shi yasa ai babu wani abu da ɗan aljanna zai yi da na sani a kai yana aljanna ba amma sai ya yi na sani ba abin da zai da na sani a kai kamar lokutan da ya tsatar a banza da ya aikin samun lada ɗan aljanna yana aljanna sai ya yi na sani in ya ga wata darajar aka ce darajar waye ya ce darajar masu tafi sai tuna ran duka ne zauna na dunga gurin kisa. oh Allah da ma tafi da ma ne. ya ga wata darajar darajar wannan darajar karatun qur'ani wallahi ran nan fa na zauna ina ta hira kawai ina ta tafin kawai ba abin da nayi na laifin ma kana jadi din kana subhanallah kana alhamdulillah kana la haula wala quwwata illa billah ka wasin dan aljanna sai yayi da ya sanin lokacin da ya bata bai samu lada dan aljanna annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labari cewa waɗanda suke duniya waɗanda suke rayuwa a duniyan nan yace kamar misalin kamar misalin mutum ne yana tafiya a dokan daji sai ji sanarwa san daga ina ba ne sai aka ce mishi duwatsu da ƙasa da kuke takawa ɗin naku amma kuma duk wanda ya ɗiba daga ciki sai ya yi dana wanda ya bari ma zai dana ko aka faɗa ka aka bari wanda ya ɗiba ƙasan zai da na sani wanda ya ƙi ba shi ma zai ne zai da na sani yake shine kwatankwacin rayuwar da mutane ke wanda ya amfani da lokacin shi ma zai da na sani zai da ya sanin da ya ƙara ya fi haka wanda ya wasu lokacin shi ma zai da na sani amma da na sani shi ya fi bala'i ko to shi ranar yau mai ya'addu zalimu ala yadayhi Allah ya sa mu da na sanin mu yi shi aljanna ne fakara ta goma malaki as-sajidu qaribun min ar-rahman yace mai sujada yana kusa da Allah madaukakin sarki lokacin da mutum yake sujada yana kusa ga Allah madaukakin sarki malaki rawa muslimun عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد bare ce imam muslim ya rawaito daga sahabi abu huraira Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa aqrabu ma yakunu abd ma yakunu al-abd min mafi kusancin da bawa zai zama zuwa ga ubangijin shi shine wa huwa sajid ya zama yana halin sujada babu lokacin da bawa ke kusa da ke da Allah matukar kusanci kamar lokacin da yake cikin hijira shi yasa wannan hadisin ai da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa mana abin da ya kamata mu yi a sallah yake cewa in mutum yana ruku'u fa bi fi ar-rabb yace a lokacin da kuke cikin ruku'u ku girmama ubangijin ku sai yake lokacin da mutum yake sujada to yayi ishtihadi ya yi ƙoƙari sosan wajen roƙon Allah saboda lokacin ya fi kusa da Ubangiji Allah maɗaukaci. Lokacin ya fi kusa da Allah maɗaukaki. Zaka sujada yana da matuƙar muhimmanci lokacin mutum yana kaga abin da ya fi kowanne daraja a jikin mutum ke shi fiɗa ka. Ko ta wani, kaga jikin ka babu inda ya kai fuska. Ko akwai? In mutum ya yi musu sai a fara sai a fara dukan shi muga ina zai kare Eh? ina mutum ke tarewa ko mutum yana fita ya ji abun tsoro ina yake kai hannu ya tare ba fuska ba ne baka fasan daga ina tsoron yake ba ma ga mutum ya yi haka yau maka cewa inda ya fi daraja shine fuska amma shi ka ɗauka ka ijiya ina yalla ke to ina kusa ga mutum lokacin da gushin shi ke kasa yake jira ga wanda ya san wannan zai dago da sauri zai dago da sauri kaga zai zai dage zai addu'a zai addu'a zai nace ma addu'a shi yasa ai annabi sallallahu alaihi wa sallam yana qiyamul layl yana qiyamul layl ana ina ita take in ya sujada dade wanda yake a sujada kwatankwacin mutum ya karanta qur'ani aya 50 kwatankwacin mutum ya karanta qur'ani aya nawa 50 ka kaga nana na shi za ta fada za ta maka magana irin karatu irin na annabi karatu mutarassilan aka karanta aya sai an numfasa duk a karanta aya na gaba fa anas radiyallahu ta'ala an ya faɗa mana in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ida aya kafin dauki aya ta gaba kusan ka iya fassara ayan ne idi kafin dauki aya ta gaba rasulan to haka sai ka karanta aya 50 dade wanda annabi ke a sujada in yana mutum. saboda ya san cewa yana kusa da wa Allah madaukakin ka yan uwa masu albarka mu kiyaye sallolinmu mu rinka yin su a kan lokaci mu rinka da zuciyarmu da gangan jikinmu ba ya zama zuciya gangan jiki kaɗai yana sallah zuciya kuma ba sallah yake ba Allah madaukakin sarki ya sa mu kiyaye insha Allah ta'ala za mu dasa aya in Allah madaukakin sarki ya hada mu a zama ta gaba yi wa ba za mu yi karatu gobe ba da za mu je da'awa a wani gari mun dawo dai da wuri to za mu amma ba mu dawo ba mun kwana za mu yi karatu insha Allah ta'ala abin da muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah mu dauki sarki wanda da akai abin da muka fara na kuskure Allah mu madaukakin sarki ya fi mana Allah mu madaukakin sarki ba mu alkhairi duniya da lahira ya kare mu daga ya danganta akwai sallar da ku kabili min ya kawata ka saki ya kawata ka saki misali ka yi sallah da limamin da kana yin ruku ila kafin ma ka tabbata a ruku ka fara addu'an ruku ya dauko wannan za ka sake zo shi kan shi limamin bai sallah to da ai na tu fardun kuma ahla lima za ka koyi wannan cewa nutsuwa a sallah fari ne nutsuwa yana cin abin da in aka rasa a sallah sallah ba shi shi ta yana cin rukunin sallah aka ce abu rukuni ne a sallah to in aka rasa shi to sallan ya lalace in ba an kawo shi to nutsuwa yana cin rukunin sallah goma sha biyu nutsuwa na an fahimta ku nutsuwa a kowane fanni nutsuwa a lokacin sujada nutsuwa a dagowa daga sujada natsuwa a ruku'u natsuwa a dagowa daga ruku'u yasa maluma suke lissafa hatta zama da mutum zai yi bayan ya dago daga sujadan farko kafin sujada da ya dawo ya zauna din nan ya nutsu shi ma rukuni ne mai zaman kanshi bayan natsuwa zaman shi ma rukuni to sai ka bi limamin da duka wannan babu to sallan babu ai sallan ma babu ka fahimta ko irin wannan dole ka sake amma kila a ka tabbatu abin shi kai subhana rabbil a'la so dai ne ka dauko na biyu sai dago ka dago ka ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd amma baka samu daman yin addu'an bayan wannan ba ne ta ci sujira wannan babu ne za ta bi sallah kuma sallan ka lafiya amma kuma ya kamata sai limamin shi ma dan jawo hankali ya fanke na rage wasu abubuwa waɗanda sunnoni ne a kan an fahimta amma wannan bai samu ba to sallan ma shi babu ai ma sallan babu ai maka rasa mutum yana sauri ya je ina ne haka yana sauri ya je ina ne Allah ka اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم